والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم alama a gare su da ke nuna kaɗaitar Allah ita ce, wannan rana wadda take yin gudu zuwa ga wata matabbatar da Allah ne kaɗai ya da yadda take, ba ta ƙetare ba, wannan ƙaddarawar mabuwayi ce wanda babu mai yin galaba a kansa, masanin da babu abin da yake ɓuya a gare shi daga al'amarin bayinsa.